barakatuhu a ba za mu yi dogon bayani ba akan wannan qadi'a ta iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam abinda sai di iya karanta ya ishe mu ya isa kuma malamai da dama suna ta kokari a bauchi abokanmu musamman Sheikh Burhanuddin Sheikh Muhammad Nasir da kuma Sheikh Junaidu da Sheikh Abdul Fatih Sani da Sheikh Abbas Sadauki da sauransu duk sun yi karatuttuka akan iyayen manzon Allah difa'i don kare martabarsu a garin nan malamai da dama sun yi ga sai ta yayi Sheikh Shatima Ilmiskin ya yi duk waɗannan ya ishe mu mu lura da irin karatuttukan da aka yi irin wannan karatuttukan tun da abin yana nan shekara-shekara ake fitowa da shi ina ga ajandar in an gama da wannan sai a fito da wata ajanda amma shekaru kamar goma sha uku da suka wuce kai sha bakwai ma zan ce ai mun yi irin wannan karatuttukan duk ya wuce lokacin dr sani rijiyar lemu shi ya zo da wannan aƙidar garin ya ce iyayen annabi suna wuta yanzu ma shine shugabansu a yada irin wannan abubuwa shi kan eh, dr jaki kan cewa ma ya yi duk malamai in sun yadda ma iyayen manzan allah in aljanna ne ya ce shi bai yadda ba to wayannan mutanen yaya za ka yi ka shiryar da su ba zai yi ka shiryar da su ba to ka gani walau ja'atuhum kullu ayatin hmm. hatta yara'u azaban alim hmm. ba za ka iya da su ba ko ayoyi nawa ka karanta ko hadisai nawa ka karanta wayannan mutanen sun riga cin aqlam wa jaffatis hmm. suhu ba za ka iya shiryar da su ba walau a rabbuka la'amana amana man ardi kullum jami'a afa anta ta an-nasa hatta ya yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi izinillah wa yaj'alur alal da allazina la ya'qilun hmm. to Don haka hadisai ko nawa za ka karanta musu su a ajandar su suke kai hmm. su fa in son samu ne annabin ma ba su yi sassi magana a kan ba hmm. kawai sun sani ne in sun yi magana a kan annabin kashe su za mu yi wallahi annabin ma ba su yadda shi ne farkon ɗan aljanna ba ba wallahi ba su yadda ba inda sun yadda da maganganun da suke faɗa ranar kiyama shi ma ta kansa yake da ba su faɗa ba su faɗa ba to wayannan mutanen musulmai ne amma suna fita a musulunci ba sani ba ina fata ana ganewa mm. da sunan ahlus sunna ana dirmi da yaran mutane ana koya musu aƙidun da ba su da kyau mm. aƙida ta wawanci mm. ta raba kan mutane aƙida ta girman kai ƙida rarraba mutane aƙidan wulaƙanta addinin musulunci da sunan sunna to waɗannan mutane humul adu su ne asalin makiya ga addini eh fahzarhum qatalahum Allah dan haka ina ganin wa'azi waɗannan mutanen inda wa'azi zai gyara su da ku wutan Allah ba za ta cika ba hmm. dama Allah ya yi alkawarin dole sai ya sa su wuta ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون غافلون su abin da suka sa gaba shi suka sani inda da hankali da tunani aminatu nan, ta dau cikin manzon Allah wata tara da kwana tara kuma Allah yana yi wa kowane annabi albishirin zuwan manzon Allah in ka je ka gaya al'umman ka kai ma a wahayance ake wa annabawan wannan magana su da kansu annabawan suna burin su ga wannan zamanin da za a haifi annaba sai Allah ya creating ɗin, uwar manzan Allah ba ta taba haifuwa ba ta ɗaya ne annabi bai da yaya bai da ƙani ta zo ta haifi wannan bawan da babu irinsa ta ɗau cikinsa ta ba shi nono tsakani da Allah fa mu masu hankali ne domin sai ka haɗa hankalin waje ɗaya sannan za ka fahimci addini amma ka ce za ka yi son zuciya ba za ka yi fahimtar addini ba ta ba manzan Allah nono ya sha ta yi wa manzan Allah wanka ta goyi manzan Allah iya wannan hidiman da ta yi karka daɗa karka ƙara kawai ta tsaya ma a haka amma za ta shiga wuta in ji sunnan da ba su fahimci addini ba ga abu lahab shi bai taba sallah ba bai taba azumi ba bai taba son manzan Allah ba bai taba son addini ba amma a matsayin suna son ɗa namiji su larabawa da aka haifi manzan Allah tun da a ne da ya ji labarin ɗa namiji ne aka haifa sai ya ce to waye ya kawo min albishir din an haifi ɗa namiji a gidanmu suwaiba sai ta ce eh, ni ne ke ce e to na take saboda jin daɗin an kawo masa labarin an haifi ɗa namiji shi bai da ma labarin ma bai san ma annabin aka haifa annabi Muhammad din ba kawai da murnar ɗa namiji an haifa da zimmar haka ya yanta baiwar ya ɗauki dukiyarsa da yawa ya sadakar ya yi walima amma Allah ya ce tun da dan annabi ya yi ko da saninsa ko ba saninsa ba za mu barsa ba za mu saka masa kowane ranar litinin za a ciro shi a wuta a sassauta masa azaba saboda ya yi murnan zuwan annabin amma ba da saninsa ba shi bai ma san annabin annabi ne ba bai ma san muhammad na gaskiyan ba kawai shi ne murnan ɗa namiji ya yi a zuriyarsu amma a hakan Allah bai bar shi ba ya ce kowane ranar litinin za a fito da shi a sassauta masa azaba saboda ranar litinin ya yi murna to ina ga waɗanda suka ba wa manzan Allah nono suke sha wanda ya haifi manzan Allah Abdullahi bawan Allah bai taba aure ba akan mamar manzon Allah ya aure kuma da ya haifi wannan ɗan bai sake ba shi ma ya rasu to waɗannan mutane in ka zo ka ce ‘yan wuta ne wani mutum ne ya kawo maka hadisi wannan hadisin ne ya nuna su ‘yan wuta ne to ya ake yi mutum ya shiga wuta sai ya saba Allah ne ko kaf a tarihin aminatu daga aurenta har kuruciyarta har tashinta ba a taba samun ‘ya nagartacciya a wannan zamanin ta ba kowa ya san da haka har ta zo ta haifi manzon Allah har ta rasu sannan akwai ahlul fatra idan aka ce ahlul fatra din nan tsakanin annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan wanda suka rayu gaba ɗayan su ana ce da su ahlul fatra su ko sun yi sallah ko ba su yi sallah ba ba aiko musu manzo ba Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na hasa rasula za a radna an nuhlika karyata amarna mutrafiha fafasaku fiha fa haqqa alaiha alqawlu ta tadmira sannan wannan alul fatra sai na abdullahi ibn abbas da yake magana a cikin su yace su waɗannan in kana neman yan bonus wanda suka yi rayuwa a cikin bonus to su ne to a wannan zamanin kuma aka haifi manzon Allah sannan na biyu ai sai ka kin sallah ka kin azumi sannan ne Allah zai saka wuta ko to dan su ne ya zo da sallah kafin ya zo da sallah kafin ya girma su suka rarrasu kaga tabligh din su bai ma iso gare su ba balle a ce sun juyawa sakon baya sai ka ki ƙur'ani sai ka ki sallah sai ka ki hajji sai ka ki umra sai ka ki hakamin shar'i gaba ɗaya, sannan ne za a rubuta ka kai kafiri ko to su wanda zai zo da hukuncin su suka haife shi kafin ya zo da hukuncin su suka rasu kuma allan da ya zana musu rayuwar da za su yi su rasu ya san da rayuwarsu fiye da kowa kuma matan da Allah ya halitta a duniya sun fi biliyan mace dai ta zo duniya ta rayu wata ta yi haihuwa wata bata haihu ba ta mutu wata a haife ta ta mutu wata ta yi haihuwa ta mutu wata ƴaƴa ta samu ƴaƴa wata ba ƴaƴa matan da Allah ya kawo su duniya sun rayu sun fi biliyan nawa a ciki fa Allah ya zabi ɗaya ya ba ta ɗaukan cikin manzan Allah wanda ba su fahimci addini ba suka ce wannan matar za ta shiga wuta ai inda da mutunci da hankali in za iya fansar da rayuwa hmm. to za mu ce to mu in za mu shiga aljanna ba eh to mu ji kunyan manzon Allah mun fansar da aljanna mu ga iyayen manzon Allah ba za mu iya yin haka ba inda za a yi haka ai ka san za mu iya yi to ballentana ma manzo ɗansu da suka haifan fa Shi ne ranar kiyama fa zai ringa kallon mutane in ya kalle ka kawai zai ce maka ka tafi aljanna da Allah ya ce wa la sawfa yutika rabbuka fatarda da sannu Allah zai baka ya rasulullah anan ana nufin ceto ne duk abin da manzon Allah yake so ranar kiyama Allah zai bashi Abin da baya so Allah ma baya son abin har sai ya yadda wala sawfa yutika rabbuka fatarda to in annabi ya dube ka ya ce maka ka tafi aljanna ya zauna sai na Abdullahi ibn Abbas hadisin sa da ya kawo Imam Hakim a cikin a cikin mustadrak nasa akwai shi dalailun nubuwa ni na karanta shi ya shekara 20 wani yaron ma bai fara sa wando ba muka karanta shi annabi ranar kiyama ceton da zai yi fa ceton da zai yi fa zuzurutun ceton shedan ma zai ringa daga kansa yana tsammani saboda zunzurutun abin ya yi yawa wane tafi wane tafi wane tafi wane tafi wane an baka aljanna kai ma an baka kai ma shedan har zai ringa daga kansa a cikin jama'a hmm. to annabin da yake da wannan alfarma hmm. in ma kaddara iyayen nasa ba 'yan aljanna ba ne ya manta da su yanzu kai kai kaddara a kanka kai sai aka ce maka an baka wannan maiduguri gaba ɗaya naka ne hmm. amma kai musulmi ne misali hmm. kaddara a kanka fa misali ma a ce ma kai ne musulmi iyayenka ba musulmai bane amma maiduguri nan duk naka ne iyayenka din nan kana raba gidaje ka manta da su kana raba abinci ka manta da su kana raba tufafi ka manta da su in kai dai ɗan halal ne da gaske mm. tukunnan annabin rahama annabin tausayi annabin karramci annabin daraja annabin hangen nesa annabin lura annabin hankali ba annabin wawanci ba mm. tukunnan wayanda suka haife shi suka shayar da shi nono wai ranar kiyama annabin da shi ne zai zo ya kwankwasa kofan aljanna mala'ikan da aka creating nasa ya bude masa ya ce wannan shine aiki na ba da wani aiki kawai in bude maka ne dan haka Allah halicce ne ya bude masa kofa talakawa a bayansa mummune za su bi shi su shiga tawaga tawaga annabi zai sa mutane aljanna sai ya manta da Amina da Abdullahi haba dan izala haba ya dan izala ya kamata a je sakatiri a dubi kwakwalwa haba abinda ba zai yi ba a katila ne ma ba zai yi ba ba zai yi ba ai wannan mustahil ne ga irin alfarman manzan Allah da irin matsayinsa kuma ma wannan wulakanta addini ne a cikin bakunan musulmai a ce wai addinin Allah Allah ne yake cewa wa dinuhu fi sama'i wa fi ardihi addininsa a sama a kasa shine addinin Islam hmm. sai ya zama addinin cikamakin annabawa wanda Allah yana ta da labarinsa din wai sai Allah ya rasa musulma wanda zai zai sa ana gane kwarai da gaske ya rasa musulman da za ta ɗau cikin manzon Allah ya rasa musulmin da da nutufansa za a za ɗau cikin annabin sai ya ɗauki kafirai ya ba su annabin da ya fi kowane annabi suka haife shi ya ɗan izala hmm. a ji a dubi kwakwalwa wannan mai hankali ba zai wannan tunanin ya riska ba wannan tunanin gaugawu ne hmm. rashin hujja ne eh, rashin kunya ga addini da tozarci ga addinin musulunci ne wannan yan izala a cikinsu akwai masu hankali tabbas ba sai da wannan abun ba mm, da yawa daga cikinsu akwai a asadi sunna kan mm. ni da ina ganin sa je ka rayuka, ashe ya fara hankali a kuma sosai ma asadi sunna yace yaya zamu yi mu yadda da wannan abin? mu muka yadda da shi ya ce yaya za mu yi yadda da wannan al'amarin hmm. to ashe wannan abu wata ajanda ce yahudawa suka kawo musulmai hmm. ana yawo da shi idan kun yadda da wannan iyayensa suna wuta to kan harin zai koma kan manzan Allah ne to muna nan raye hmm. wallahi ƙarya suke yi shekara sha bakwai da na faɗa an ciro wannan ajandar wannan shi Dr. Sani rijiyar lemun nan shine za'im nasu duk wata munafurcin da ka sani a karkashin sai ke tashi babu munafiki mai lasisis a hannu irin Dr. Sani rijiyar lemun. wallahi ko a gabansa haka zan gaya masa munafiki ne shi ya kyankyashe yara suna ta rashin kunya suna raba kan musulmai da a borno kake mu muka kore shi a borno ai wallahi wanda sun sani sun sani a da a borno yake da ya sha raddi amma a kano ya je ya buya a wani lungu yana ta kyankyashe yara yana koya musu rashin kunya da kin manzan Allah sallallahu duk abu na kin manzan Allah shine a gaba kana kallon sa ka gan shi kaman buri to wayannan mutanen to wayannan mutanen ne za su zo su gaya maka addinin ka har ka yadda da su wanda da farko ma tushen addini yake rushewa ka gaya mun ya macen da ka sani a duniya wanda ta haifi wani alheri au ta kawo duniya alheri irin aminatu kawai wannan mace ce ka santa imma maryam ce ma hawwa'u ce imma hasiya ce imma mamar annabi ibrahim ne imma mamar annabi musa ne mm. mace dai wanda sunanta mace take amsawa a tarihin duniya ila yau tanat har ya zuwa ranar ƙarshen duniya macen da ta kawa duniya alkhairi kamar yadda aminatu ta kawo duniya alkhairi in ka sani ka faɗa to a alheri ake fuskan aljanna ai to don haka wannan kadiyar malamai su daina ma tattaunawa a kansa su a su ina fata an gane ba za su kai labari ba iyayen manzan Allah tukunna yau ka rasa dan wuta ga labarin fir'auna ka bayar Allah ya ce shi dan wuta ne ina fata an gane ga hamana ga karuna inna karuna kana min kaumi musa fa baga alaihim واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنو بالعصبة قل القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وافتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم مجرم فخرج على قومه في زينة قال الذين يريدون الحياة الدنيا ya laita لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ga sunan ayoyi barkace akan masu kuɗi da masu mulki eh da masu sarauta da talakawan da suka yi girman kai yan wuta duk Allah ya irga maka amma ina aya duk wanda ya ce maka iyayen annabi suna wata kashe ina aya babu ashe ƙarya ne ina hadisin da manzan ne da bakin ya ce abdullahi finnar aminatu finnar hasha ka ya rasulallah, ba mu muka faɗa ba da irin wannan lafazin eh da irin wannan lafazin manzan ne ya faɗa aina hadisin yake babu ashe ƙarya ne yahudawa ne suka ƙirƙiri abubuwa saboda su bata wa musulmai rai suka ce ai ga tushen kuma to in tushe ya lalace kenan me ake nufi dan ya bushe to abin ake nufi kenan fa wato kaman bishiya ne ka same ta ba wai ka sare jijiyar ba a zuba wa? a zuba kemikal a ƙasa hmm. wanda zai kashe uwar da saiwar hmm. to ko da a ce kana ganin ganyen yana wulwulwul zai bushe ai sun sani kenan wanda suka sake muka din sun san wannan abun ba ba zai kai labari ba mm. to kamar haka ne fa to tushen ku addini ne ko eh waye zai muku da addinin annabi ne ko eh to tushen iyayensa fa gashi mm. abin da suke nufi kenan fa ko ba ku sani ba bari mu wayar da ku mm. to idan suka ci gaba da yi musulmai idan suka fusata duk wanda ya faɗa za mu ɗauki mataki a kansa eh wallahi eh wannan addinin namu ba addinin wasa bane ina fata an gane komai in an faɗa sai a ce gwamnati gwamnati ta yi shiru akai gwamnati to idan wani ya zo ya zagi manzon Allah mu dai a gaban mu ba za mu bar shi ba eh muna da matasan da zamu ce ku da keshi in duka ne ba ba ba ba ba za a je ayi rubuce rubuce ne da maganganu ba ya faɗa da bakinsa ya faɗa ko bai faɗa ba annabin mu ya wuce ranmu annabin mu ya wuce garin mu annabin mu ya wuce rayuwar kowa akan annabin mu mu tsayayyu ne ina fata an gane iya idan har ba za ka iya kare iyaye martaba iyayen annabi ba kar ka kare martabar manzon Allah ba saboda me yasa ko kai ne yanzu wanda zai zo ya zagi iyayenka ai ba ka ji daɗi ba tukunnan wai da sunan musulunci su hau mimbari su zona da sunan sunna sunnar ƙarya sunnar tashin hankali sunnar yaudara sunnar jahilci sunnar zagi wannan wace irin sunna ce kuma ni gwani, annabi ya wuce shi a sunna ne ko sahabi wani sahabi ya wuce shi a sunna ne Allah wannan mawdu'u kuma wani babba ne ai eh, a ya kamata mutane su ci ko da wani sahabi ko sai na Abubakar ko Ali ah. ko wani mawdu'i ita kalmar ahlus sunna hmm. ai wasu ne suka kirkira wa kansu tazkiyatun nafsu ne ai ya eh, tsarkake kai ne hmm. ina fata an gane ah. kawai annabi mu annabi da kansa abinda Allah ya gaya masa ya ce ka bi hmm. millata abikum ibrahim huwa sammakumul bai ci ahlus sunna ba hmm. huwa sammakumul muslimuna da Allah ya ce ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tukati wa la tamutunna illa ahlus sunna bai faɗa ba hmm, antum muslimun muslim kawai musulunci ne hmm. duk muslimi kuma ahlus sunna ne Allah ya sani tukunna ya ce ku tabbata akan musulunci saboda me yasa duk sharadi na zama sun ahlus sunna muslimi ya yi shi idan musulmi zai yi sallah sai ya yi alwala musulmi kafin ya yi alwala sai ya yi ɗahara hmm. a ɗahara akwai sunna akwai farilla a alwala akwai sunna akwai farilla hmm. duk musulmi in bai sallah ba ba musulmi ne hmm. to a sallar ka akwai farilla akwai sunna ina mata an gane to kowane musulmi zo suna da yi. ina fata na gane ba sai ka dangala wando ka bar gemu ka raina wani wannan ni ban yadda da maulidi ba wannan a wannan siyasar ka ce in baka yadda da maulidi ba wasu sun yadda da shi ina fata gane ban yadda da kaza ba a wannan duka rarraba kan musulmai ne ina fata gane wani masallaci daban wannan masallacin ahlus sunna ne in ji waye a ina aka karantar da wannan abu masallacin raba kai ne masallaci kan sunansa masallaci ina fata an gane babban masallaci shine ɗakin ka'aba na biyu shine ɗakin eh, masallacin manzon Allah na uku shine masallacin kudus sauran masallacin duk mamu ne ina fata an gane sai dai kuma akwai masjidu dirar akwai masjidu takawa eh wallazina takhazu masjidan diraran wa kufran wa tafrikan bainal mu'minin to akwai masallaci na raba kan mutane akwai masallaci kuma yi dan Allah ina fata an gane kuma Allah ne faɗa Allah ne faɗa hmm. don haka babu wani masallaci a ce wanda masallacin ahlus sunna ne a'a wannan raba kai ne masallacin raba kai kenan in ka ji ana faɗa in dai da gaske ne ahlus sunna a alwala ai kowa yana da sunna a sallah kowa yana da sunna a aure kowa yana da sunna kowane musulmi ahlus sunna ne ina fata an gani shi sunna kuma ai aiki ne ba wai a siffa yake ba aiki ne a aikace yake yanzu nan ka ɗauki aswaki kai aka kayi sunna in ka aje mai kankana ka amun na ɗari in ka sha kayi sunna domin manzo Allah ya sha ina ba ta gani shi abu mai sauki ne ma ka bewa ma ai maka a sa maka miya yayi yawa a cikin sunna ne ina fata an gane in ka shafa turare ma sunna ne ina fata an gane ka je ka nemo kafan akuya kana son sa ka ci manzon Allah yana son sa sunna ne a haƙƙun lahamu ilayya ya ce naman da ya fi soyuwa a gare ni ya ce lahamu jaja mm, riwayan can kenan ya ce to naman da ya fi soyuwa a gare ni naman kaza in kana cin naman kaza shi ma suna ne suna yana da yawa ina fata ana gane amma in mutum bai sani ba sai ka ji ana ta ai wannan ahlus suna ne Adal iskanci ne <laughs> ina ahlus suna kowane musulmi ai ahlus sunna ne ina fata an gane mm. musulmai su hada kansu su zauna ba ku da wanda ya zamanto gatan ku irin annabi Muhammad ku yadda da cewa za ku iya ba da ranku akan manzon Allah wallahi in ba ku yadda da haka ba ma har yanzu imanin ku da saura haka manzon Allah ya gaya sayyidina Umar wannan ita ce aqidar mu a haka muke a haka za mu mutu mu haka muke ina ta an gane a kan wannan akida in baka yadda ba wallahi har yanzu da sauranka a imani babu ma imani ta an gane dan haka musulmai su samu haɗin kai wani bumburin kuwa wani ahlus sunna ahlul iskanci dai ahlul raba kai dai babu wani ahlus sunna duk musulmi kawai Allah ya ce musulmi ne إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سنة الله سبحانه وتعالى ديتي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بيتي من سنتكم با فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم بيتي سنتكم با اليوم أكملت عليكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السنة islam ya ce don haka da annabi yake hada uhuwa ma bai ce da ya ce al-musulun akul musulun ya ce bai ce al-sunna al-sunna ba ina hmm. fata an gane babu wannan kalman a zamanin manzan Allah hmm. babu a zamanin na Umar hmm. babu a zamanin na Abubakar babu a zamanin kawai wasu ne suka zo suka ce su ne al-sunna suka raba masallatansu suna kiran masallacin su masallacin ahlus sunna suna yin duk wasu abubuwan su ce wannan na ahlus sunna ne to sauran musulmai wani zato kuke musu shine dai magana wani zato kuke musu hmm. to ka gani akwai wata manufa a cikin ransu hmm. to ai sai ku raba makafarta ma hmm. ku raba makafarta mana sun san asiri zai tono ai da ka ji ihu da yawa kuwa da ka ga wuta ya tashi kuwa wallahi da makwabtan kuwa sun tsorata ai da ku yi masa sun sani to don haka babu wani ahlus sunnan da in dai da gaske shi ahlus sunna ne zai yadda da iyayen manzon Allah ya mutane hmm. a ba zai yadda ba kai ma an ce maka iyayenka ko ungozi ne da John hmm, a bakin ko sobi suna toya fara hmm. in ma hakan ne in an ce John da ungozi iyayen malam yan wuta ne malam ya rushe za ka ji ba daɗi malam ya rushe in ma hakan ne fa kenan to wani zato kake wa annabin annabawa limamin manzanni annabi Muhammad wanda duka makarimin akhlaq din ya tattaru gare shi ne duk abin girmamawa a gare shi ya tattaru duk abin farin ciki a gare shi ya tattaru haba mala a daina ma ba ta lokaci waɗannan mutanen shi Dr. Sani Rijiyar Lemu Allah shirye shi in zai shiryu wato sai da akwai wani abu da muhimmi ba kasan abin da ya sa karatu yake da muhimmanci a za a yi shi a ba lokaci aka ramu kuma eh ba eh. magana ba wai dan shi mafadin ba shi mafadi ka ya riga tafi ai kana furta magana akan manzon Allah Allah ya riga ya kore ka a musulunci ko da kana da awan kai musulmi dama wanda bai sani ba kare je shi sa baki a ciki shine manufar kafa majalisi hmm. an fahimci maganar ko amma shi wancan dama kowa sani ko jiya ma shagarin abin da ya ce cewa yayi musa cewa iyayen annabi in wuta ne ma sai da ilimi ya lalace ne shi doktan hakan ce shi waye doktan sani ita sai da ilimi ya tabarbare ne mutane suka fara abin musa cewa ma yan wutan ne oke dama yan wutan ne dama yan wutan ne shi ce haka ilimi ta sani ne an gane ko to manufa ai na gaya muku ai hmm. duk wani kyankyasan tashin hankali da kin manzon Allah daga tani rijiyar mu yake tashi hmm. mutane ba san shi bane da an dauko shi a garin nan da addu'o'in mu muka ringa raba addu'a da raddi unzurutu raddi ya bar garin ya gudu mm. har eh, sai da Shatima har ya aika masa wasika ya ce ka zo mu zauna ya damu mutane mm. to mutane su yanzu abin da suke nufi mm. a karkashin sunnan su din nan duk abin da suka faɗa a yadda kowa yana da hurriya hmm? kowa yana da hurriya irin tasa ko to tunda kowa yana da hurriya Allah ya cewa ya yi la'ika fi din e ba a tilasta mutane akan addini amma za a in ko baka so manzon Allah ba kai dan wuta ne in baka girmama manzon Allah ba kai dan wuta ne kuma daga cikin girmamawa yake in ka girmama mutum ka girmama iyayensa ina fata an gane daga kin mutum yake ka ki iyayensa ya za ka yi kaki iyayena wai kuma ka ce kana sona wannan ƙarya ne ba zan yarda da wannan yaudaran ba to kamar haka ne ba zai yi ku ce ku kuna bin ah, sunnar manzan Allah kuma ku bar wanda ta haifo sunnar ba ita ta haifo sunnar hmm. jikan ta sunna yawwa jika ne sunna tunda shi sunna ne shi ita farillar ta haifa hmm. aminatu to hadisan da ake karantawa duka hadisai ne yahudawa suka kirkire ta hmm. suka sawa littattafai suna domin a zo a yi musu da malamai kai ya waye ba wanda zai yarda da wannan ta'adin ina ba ta an gane eh. yanzu kamar dr jaki da muka faɗa ya ce duk duniyan nan a haɗu ma akan cewa iyayen manzan Allah yan aljanna ne shi bai zai daba to Allah ya kai mu kiyama ko ba mu roƙa ba dai za mu je ko dr jaki za ga iyayen annabin za su shiga ko ba za su shiga ba mm. na rantse da Allah rantsuwan da babu kafara billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ba zai sa iyayen manzan Allah wuta ba na rantse da girman Qur'ani izu cin duk musulmin da ya yadda da iyayen manzon Allah suna wuta ranar kiyama sai sun yi hisabi da manzon Allah wannan cutar da manzon Allah ne wallazina yuzuna rasulullahi la'anahu Allah cutar da manzon Allah imam fakhru razi kan cewa yayi ai duk duniya ba abin da zaka faɗa ka cutar da manzon Allah irin ka ce iyayensa suna wuta haka ne haka wai wai in ka zo ka cewa mutane misali iyayen annabi suna wuta misali me ribanka me ka koyar me manufar ka an gane ko manufar me ka zo ka gaya mutane annabin da mu'ujizozinsa da abubuwan da ya kawo mana na alkhairi ya ishe mu mu ba sai ka zo ka faɗi wani abu daban ba kuma ai gwanin makamanta ba sun ce ma risalar kawai za a kare ba annabin ba sakon da annabi ya zo da shi kawai shi sakon za a kare ma'ana kamar qur'ani kamar hadisi ba ruwan kuma da annabi shi bai wuce envelope ba haka sun faɗa an makamanta to Allah ya kiyaye na'am Allah ya kiyaye wannan abubuwan nasu ai yayi yawa ai mm. su fa in ka ce zaka bibiye su fa wallahi ka ce kawai wayan nan mutane anya musulmai ne kuwa to Allah ya datar da mu fata mu Allah shirye su kuma mm. eh irin wayan wayannan majalisin an yi sai a ce Allah shirye su domin in aka ci za sai a fura an gane sai a yi musu addu'a a ci Allah amma ba dan tsoron su ba ba za mu ji tsoron kuda ne a ba ji tsoron kuda ne to haka muke da su Allah alhamdulillah ƙwaƙwalwar mu bai toshe mana ba zuciyar ba a toshe yake ba sannan kuma Allah subhanahu wataala mun gode masa da ya fahimtar da mu wato kima da daraja muka gane na manzan Allah wannan kaɗai ya ishe mu in ba ka gane kima da daraja na manzon Allah ba to ba za ka gane kima da daraja na manyan mutane ba malamai ba za ka gane darajar su ba manyan anguwa ba za ka gane darajar su ba shugabanni ba za ka gane saboda baka san na kiman manzon Allah ba to Allah ya shirye su in za su shiryu in ba za su shiryu ba Allah shi ya san yadda dai da su a dakatar da majalisin haka saboda dare eh Allah ya datar da mu Allah ya ɗaukaka addininsa. ya karya kafirci da munafurci wanda suka yi dobin ko wanda suka zo suka yi na san akwai wanda suna lamewa suna sauraro ba sauraro ba ko me ka yi duk abin da ka ga dama wanda dai zaka iya yi akan kalmomin da muka faɗa kuma mun faɗa terrorist wanda yake kyankyashe terrorist shine Dr. Sani Rijal Lemu babu wanda yake zagi manzon Allah a kasan nan irin Dr. Sani Rijal Lemu ana ce masa wai doctor doctor eh eh a'a shi dr jalo jalingo din ai shi wancan shi zero over zero ne ai ai shi ya rubuta takardan ai eh. shi ne ai muka haɗa shi a wani taro a kaduna ya zo yana gaisa da mutane ya zo zai gaisa da ni na ce ƙarya kake yi wallahi na ce ni ne za mu gaisa ya yi haka na yi haka ya yi haka na yi haka akwai wasu malamai yan jos a kusa da ni suka ce eh, eh, ana mika maka hannu na ce na gani yayi amma ba za mu gaisa da shi ba aka ce ai an zo ne taron ma haɗin kan musulmai nace da wannan za a haɗa kai nace da wannan za a haɗa kai nace kun san irin ta'adi da yawa musulunci hmm. cikinsa dun kato ya gama ciye-ciye ba ya gama ciye-ciye da haramce haramce hmm. nace da wannan za mu gaisa an fito ana hoto na ce to ikon Allah na ce ga waɗanda ba su da kishi suna hoto da makiyin manzan Allah mai lasisi a hannu rubutu ya yi ce shi yanzu ya gane iyayen annabi suna an gaya masa hatta manya-manyan 'yan izala sun kira shi sun ce masa wannan rubutun naka wani sako ya kake son ka isarwa musulmai na amfani daga ciki wallahi ya kasa ba da ansa saboda an riga Allah ya rubuta shi a cikin ɗan wuta ne mm. ba za ka iya eh, jawo shi ba ina fata an gane to dan haka jahilai da wasu sani ba sun tsaya suna wasu maganganun banza ko kuma mutum ya labe yana sauraron mu ba labe ba ko aka yi ka saurare mu wannan ita ce aqidan mu mu aqidan mu kare martaban manzon Allah ne kuma duk wanda ya fito na fito da lamarin manzon Allah ko ya kushe matan manzon Allah ko ya kushe gidan manzon Allah ko ya kushe iyayen manzon Allah mu ba za mu kyale yadda bai ji kunya ba mu ba ma jin sa yadda bai ji tsoron bayyana ba mu ba ma jin tsoronsa ina fata an gane ehe wannan shine kuma in mutum ya matsa za mu raba adadin yasin eh wallahi nake shi dama wasu lokutan sai an hada da addu'a ai mm. ina fata an gane mm. irin waɗannan mutanen da suka zama suka zama to guba a cikin ku wani lokacin in kuka yi wa'azi ba su ji ba sai ku hada da addu'a Allah shi ai mm, shine sami du'a shine aljabbaru shine almutakabbir shine alkaharu ina fata an gane Allah ya datar da mu sai na ai mana addu'a Allah ya bawa kasa zaman lafiya Allah ya bawa jihar Borno zama akwai yan civilian JTF namu da yawa wanda suka je Sokoto ko Zamfara ne suka tafi ne an samu matsaloli da dama akwai wanda suka su amma sun yi kokari fa sun yi fada da 'yan ta'adda sun kashe da yawa sun kwace abubuwa da yawa amma cikinsu akwai wanda suka rasu hmm. yawanci 'yan garin nan ne hmm. to ai musu addu'a a cikin addu'o'in da za a yi Allah ya gafarta musu kafin haka akwai magana da suke ne akwai wanda suke maganganu wanda bai dace ba gane da su wasu sun je su taimaka yan uwansu amma suna gaya musu yau kwaɗayi da ya kai su da sauransu kaga wannan zalunci ne a haƙƙin wa'annan mutanen wa'annan sun sadaukar da sun fa san rayuwa ba yana daɗi ba suka fita saboda kullum kana gani an kona yara an kashe mata an yi kaza haka kawai mutum zai kashe so gaba su ga ta zama ba za su je su taimaka suka je misalin zaman su a bakin dako na rana ɗaya fa da mutum ya sani kowa ba zai je tsaya waje annabi sallallahu alaihi wasallam ce ribatu yawmin fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha ka tsaya kai dako inda zaka kare musulmai na yini ɗaya ce ya fi duniya da abin da yake cikin sa matsayin sa aljanna suka je suka yi wannan aikin baka tsaya ka musu addu'a ba baka tsaya ka faɗi alherin su ba ka tsaya kana zargin su wannan cin zali ne wannan jama'a ku tsaya musu addu'a Allah ya gafarta musu inda kusakuran su Allah ya musu rahama Allah ya kasu gidan aljanna suna jin daɗin rayuwa ba su kaje su yi wani aikin da mu ma ya waje mu je mu nan lokacin da aka ce makiya sun farwa musulmi musulmi ba a jira ne mai izini ba ta zai yi dolan su yi wannan mu ba mu je ba suka je a madadin mu suka yi je Allah ya karɓi su Allah ya ba su shahada a wajen za mu roƙi Allah ya tabbatar musu shahada ko za mu zo muna zargi a kansu wannan magana ne da bai dace ba mu kiyaye mai musu addu'a Allah ya cika su da rahama Allah ya karɓi shahadar su ga baki ɗayan su na miƙa malamin Allah iyalansu kuma Allah ya sa haƙuri a cikin zukatansu ‘ya'yansu da makwabtansu musamman ma akwai abokinmu a ciki hmm. sani kare kaɗin nan ɗan uwa ne sosai hmm. ko mu yana ciki hmm. mun samu labari har da shi a ciki to Allah ya gafarta musu waɗanda suke can kuma wanda ba su dawo ba mun san su da yawa to Allah ya kiyaye su ‘yan gora civilian JTF da ma sojojin da suke tare da su da 'yan sanda da suke tare duk da joint tax force ɗin da aka haɗa a musu addu'a Allah ya kare su daga irin wannan abubuwa musifa na irin wannan 'yan ta'adda kasar tana bukatan addu'a kuma ga wasu malamai suna son su raba kan musulmai kasan tana bukatan addu'a aiwa najeriya addu'a Allah ya ba wa kasar zaman lafiya kuma Allah ya saka wa malaman ɗarika da alkhairi da ƙarfin addu'arsu kasa take samun zaman lafiya ba da baki suke faɗa ba a masallatansu suna buga addu'a ba tare da an ba su kuɗin addu'a ba kuma suna yi kowa ya sani ba irin yi addu'a ba sai dai ah, addu'a eh sai addu'a ka san akwai masu sai addu'a abun fa sai addu'a wai shi wannan shine addu'a ko ba zai addu'a ba abun fa sai addu'a fa shikenan ko ba zai addu'an ba to 'yan uwa a ci gaba da addu'a musamman hasbunallahu wa ni'mal wakilu la haula wala quwwata illa billa a yawaita karantawa Allah ya bawa Najeriya zaman lafiya da kasashen musulmai Iraq kasan Gaza mm. yadda Palestine waɗannan Yahudawan suka sa musulmai a gaba jarirai yara ƙanana za ga ana kashe su yunwa yana kashe su mm. to musulunci manzon Allah ya ce mu ɗan uwa ne mu ba za mu iya zuwa ba amma addu'ar mu zai iya zuwa ai musu addu'a Allah ya bawa kasan Falastin zaman lafiya Masjidul Aqsa da yake hannun waɗannan Yahudawan Allah ya miyar da shi hannun musulmai kasan Iran da take ta kokari a cikin kasashen musulmai wannan taimakon da take Allah ya sa wasu kasashe ba su taimaki musulmai yan uwansu musulmai su samu wahada haɗin kai a tsakaninsu ya fi da su rarraba kansu a nan ƙauyancin da a najeriya ake yi dinnan allah ya wayar da mutane wani masallaci kawai sai ka gan shi wai ka ce wai iya ku ne ku ne suna masallacin rashin kunya kenan wannan shine masallacin rashin kunya to irin waɗannan masallatai a lura da su sosai a cikin angwani a lura da su sosai a hadafin su ɗin yana kaucewa ɗabi'a yana kaucewa kuma wato abin da ake ce masa husnul huluk da mu'amala shar'i babu a ciki za ka ga wai masallaci ne wai kowa wai ya san kansa in ka shiga ma da tarbi kallon ka ake yi saboda su wasu cikar da su ba saba shiga musulmi fa yau yana irin wannan ƙauyancin Dabar ya dagule addinin mu ya wuce wannan tunanin fa addinin ya tafi ba addini ne wannan na wayayyun mutane ba ba na ƴan ƙauye ba ne ba na masu ɓata rai ba ne sai ka ga dama za ka yi wani sallama ina ka samu wannan karatun eh kana ɓata rai kana kallon musulmi dan uwanka a matsayin dan wuta a ina ka samu wannan karatun to yan uwa wannan kawancin duka a zubar musulmi dan uwan musulmi ne inji manzon Allah al muslim akhul muslim la yazlimuhu wala yakzibuhu wala yahqiruhu wannan annabi ya faɗa karka wulakanta musulmi dan uwanka kar kai masa ƙarya kar kai masa ƙage wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullah al-imamu